Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe, a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum barkamu da asubahin ranar 13 ga watan janairun shekara ta 2018 ga labaran duniya mai karantawa sarfila hashin gumel a jiya juma'a 'yan sanda a kasar demokradiyyar kongo sun yi harbin gargadi saboda su tarwatsa wasu matafiya coci da suka taru da makokin mutane bakwai da aka kashe lokacin zanga-zangar kin jinin shugaban ƙasa joseph kabila wakilin murya amurka na sashen faransancin afirka ya ce 'yan sanda sun ɗauki matakin ne bayan da ɗimbin mutanen da ke barin wata majami'a suka fara faɗin wasu kalaman ɓatanci ga shugaba kabila 'yan sandan sun harba barkonan tsohuwa suka kuma kara da harbin gargadi. mutane biyu sun raunata yayin da ɗimbin jama'a suka ruga ta ko'ina a lokacin da suke cikin majami'a shugabannin majami'ar katolika sun yi kira ga kabila da ya mutunta yarjejeniyar da majami'a ta taimaka aka cimma a siyasanci wadda ta yi kira ga shugaban ƙasa ya gudanar da zaɓe ya kuma sauka daga kan mulki sama da shekara guda kenan kabila ya ci gaba da zama kan mulki bayan cikar wa'adinsa na biyu wanda ke zama wa'adi na ƙarshe da kundin tsarin mulkin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya bashi. Jami'an tsaro sun buɗe masu zanga-zangar ƙin jinin ƙabila wuta a babban birnin ƙasar ana jajiberin sabuwar shekara, inda suka kashe aƙalla mutum bakwai. 'Yan kwanaki kaɗan bayan tattaunawa ta musamman tsakanin Koriya ta kudu da ta Arewa a mako mai zuwa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai gana da ministocin harkokin ƙasashen waje a Vancouver. don tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar barazanar shirin nukiliya wato da makamai masu linzami na koriya ta arewa an shirya ranar goma sha shida ga watan janairun ministocin harkokin wajen kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya za su gana domin nazarin nasarar da aka cimma na daƙile yunkurin koriya ta arewa na ƙoƙarin kaucewa takunkumin majalisar ɗinkin duniya ta hanyar yunkurin shigar da kaya ta rauniyar hanya. yayin da masu tattaunawa suka zamanto da kasashen da suka aika da sojoji da kayan agaji zuwa koriya ta kudu don goyon baya lokacin yakin koriya jami'an amurka sun ce ganawar ba za ta mayar da hankali ba ne wajen tsara matakan soja to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da barkonin tsohuwa wajen tarwatsa dabban masu zanga-zanga sabon kudurin dokar tsuke bakin aljihun gwamnati da za a kada ƙuri'a a kai ranar litinin a babban birnin anthem na ƙasar girka 'yan sanda sun haraba barkonan tsohuwa lokacin da wasu masu zanga-zanga suka yi yunkurin shiga ginin majalisa babu rahoton waɗanda aka kama ko kuma suka ji rauni ƙudurin dokar ya haddasa zanga-zanga tsawon mako guda a babban birnin girka shi ne ake tura tsammanin tallafi na ƙarshe da ya rage wasu kuɗaɗe kafin kawo ƙarshen yarjejeniyar ƙungiyar tarayyar turai na tallafawa girka a watan agusta shugaban amurka donald trump ya amince da sabon takunkumi kan ƙasar iran jiya juma'a yayin da saura kiras a karo na uku ya ƙaƙaba sabbin tsauraran takunkumi don tilastawa iran ta daina shirinta na nukiliya Trump ya ce wannan shine karo na ƙarshe da zai ɗaya kafa akan takunkumin nukiliyar domin bayo majalisar dokoki da abokan hulɗa Amurka na ƙasashen turai kwanaki ashirin su inganta yarjejeniyar ko kuma Amurka ta watsar da lamarin. A cewar fadar White House duk wata sabuwar yarjejeniya kan Iran dole ne ta haɗa da makaman wato da makaman Iran masu linzami da kuma ƙayyade shirin nukiliyarta na dindindin. A mako mai zuwa an shirya Paparoma faransa zai ziyarci ƙasar Chile da Peru, ziyarar da aka tsara saboda mayar da hankali kan matsalolin 'yan asalin ƙasashen. Amma da alamu wato batun abin fallasa na lalata a coci da rikicin siyasa a ƙasar Peru zai dabaibaye ziyarar. Kwanaki kaɗan kafin wannan ziyarar, wasu 'yan tayar da zaune tsaye suka kai wa majami'u uku hari a wani babban birnin Santiago na Chile. suka kuma bar wani rubutaccen sako da ke cewa Papa Roma Francis wato bam na gaba zai tarwatsa ka. A jiya Juma'a ne jama'ai suka ce babu wani da ya samu rauni a har da aka yi, in ban da wani ƙananan barna da aka yi. Shugabar ƙasa Michelle Bachelet ta yi kira ga 'yan ƙasar Chile da su karɓi Paparoma cikin mutunci ta kuma ce har yanzu ba a san ko suwaye suka shirya kai harin ba. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. To jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar. Haka da fatan tashi lafiya. Lafiya lau barka da warhaka. Masha Allah yau muna jin waƙoƙin marigayya Manalimosh Dibo. Mun fara da wani waka ta ta mai suna Gondere. Eh Malani ne kace zuwa. Manalimosh. To kan Dibo. Mala Ah, baka ji sosai bane mana na oh mana mana limosh mana limosh kamar ka ce manal eh, sai ka kara imosh a gaba mana limosh dibo ba dibo eh da wani waka mai suna Gondare. Gondare. Mm. Eh, amma ita tana raye ko kuwa Ta rasu. Ai ta jima da rasuwa tun shekarar tara ko goma ne ta rasu. To Allah ji kanta. Mm, amin. Ayya. To a ga bangai suwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga Hajiya Hassana Usman Governor Road a Kaduna birnin gwamna. Mm. da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar jamilu abdu guyaba na gidan rediyon brc fm da ke garin kirfi da kawo muktar azare mm. sai almustapha haji sufi a baucin yakubu sai gaisuwar ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku shima a baucin yakubu tare da abubakar muhammad dajin wato jazi kenan mm. sai honorable jalo gani sarkin zango wato sa special duties na Gwamna dan kwamba jihar gombe mm. sai gaisuwar alhaji musa Musa na Babaldu mai nama gangare a garin Babaldun jihar Jigawar Najeriya. Mm. Muna mika ɗimbin gaisuwa da saƙon fata alheri zuwa ga Dr. Zubairu Madaki muna taya shi da duk 'yan kwamiti mm. muna rufe taron musabaka ta jihar Bauchi wanda suke shirin yi yau Asabar dana a garin Kirfi. Mm. Allah Ubangiji ya sa a yi a gama lafiya. Sai ɗimbin gaisuwa zuwa ga Sa'idu Abbas dan sadau tare da alhaji muhammad sabo turakin giya ɗaya da alhaji abdulkadir sabo barwan giya ɗaya da mm. fatan kuna da lafiya muna mika dan bin gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu mai adashi ungorimi a jos jihar plateau sai malam nasir yusuf jami'in yada labarai na majalisar karamar hukumar gwaram a jihar jigawa mm. tare da am cika mai kamfanin tona boholes mm. na cika a kaduna birnin gwamna tare da alhaji sani ahmad riman toro sai dan bangaisuwa zuwa ga dcp gimba mano dumbulwa na hedkwatar hukumar gidajen kurkuku ta ƙasa reshen jihar yobe a damatar kiran da fatan kunanan lafiya mm. don mun gaisuwa zuwa ga honorable salisu zakari ningi tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga 'yan kungiyar masu sauraron filabar ya huce a jihar sokoto irin su shugaba ali plasco bakanikin mota more mm. sai mataimakinsa alhaji idris mai gado da kabi sokoto na fata hmm. yadda haka dai ka rubuta sai sakatare muhammadu dan magaji kafinta lulu tare da maji alhaji ahmad sanda duka maji central market sokoto sai pro abu gwamatsi mai doya fara kasuwar dan kura sokoto da alkali alhaji salisu mai doya fara kasuwar daji a sakwata sai uban kungiya muhammadu gandi faya sabi sai garkuwan wannan kungiya wato hassan mm. muhammadu binanci a sakkwato da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar likita alhaji abba Rory kano tare da shatima'u takatuku mm. kai mm. wannan mm. suna <laughs> wannan suna ya gara ni gaskiya ya gara ka kasa zaka <laughs> malam irin mu ya tona harshen shi <laughs> haka alhaji dan magaji kafin eh. lulu bodinga sai alhaji dan lami dan malikin tsafi a jihar zamfara karshe kuma sai gaisuwar alhaji mamman mai kaji maciya dan auta zaria zazzau jihar kaduna najeriya da fatan kuna nan lafiya haka to malam idan zan fara ne da yake yan kaɗan yau na tsakuro mm. eh, ka san a sa abaka ya fi a rataya kwarai da gaske yawa to zan fara ne da sakon gaisuwar fatan alheri kaga har ka sa zan faɗi manan limon <laughs> za ka fara da gaisuwar manan limon muna mata addu'a mm. Allah ya sa mm. rai ya huta yawa to sakon gaisuwar fatan alheri ne zan mika ta ne zuwa ga Mustapha Muhammad Inuwa daga jihar Katsina ko ka tana shi mustapha eh, da ya biyo suka biyo tawagar gwamna da ya kawo mana ziyara nan a ah, doktor kake ta da yayin kace eh. doktor ai na san doktor shekaru aru aru da suka shige to to doctor mustapha mamman oh. inuwa da kuma muktar abdulkadir wanda duka suka kawo mana da hmm, kwamishinan kwamishinan kudi na jihar katsina na jihar katsina eh to da hmm. fatan dai Allah ya sa sun koma gida lafiya kuma dai ya ce ba maganan yawa ai ba ba ba an ba su an eh. eh, takardar kariya eh, takardar kariya daga a ci abinci a yi a ci abinci duk abin da aka faɗa a faɗa ba a cewa komai yawa mm. kawai ka sha mm, muna alheri kuma muna godiya da ziyarar da aka kawo mm. to daga nan kuma sai in shiga majalisar a bari ya huce din na na facebook ah, akwai muhammad yahaya da kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga shekarau aƙida shi sunan shi kenan sai yazid yahaya barau sai kuma yahaya bature da tijjani ɗahiru da kuma ɗahiru dan koli hmm. sai ga surfata a abar ya huce zuwa ga aliyu muhammad inuwa da kuma aliyu muhammad alrumo da tijjani singa sai gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga sani bin umar da suleiman fage da kuma gaisuwar fata alherin zuwa ga sani salisu darma da ibrahim lawal gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga sanusi jibrin ya'u da kuma na rabi'u sai kuma awwala ali da gaisuwar fata mm. alheri na bari ya huce zuwa daga khaled muhammad ahmad da kuma muzammil ahmad jigiriya mm. sai daga karshe rufe da gaisuwar fata alheri zuwa ga abubakar alkali a jihar katsina da kuma ali ahmad alkali da kuma ibrahim alkamawa a kaduna a najeriya sai kuma gaisuwar fatan alherin ta karshe zuwa ga wanda ake kira da sama'ila zato da fatan sun ji kuma suna nan lafiya kalau mm. haka yake to bari mu koma mu shake dan na ji waƙoƙin da ka zaƙo ba na kan sai a mm. hankali a lajiro haka amma ka koma dan yi turbe eh, kenan eh, wannan rawan nan ce da ake dan yi da sana eh, ka sai haka suke rawar su dama rawar su dama yawanci da ah, ka faɗa amma kuma da karfi da karfin baka ga na dana mm. ba in ka ga yadda suke rawa za ka ce kai wani yin mutum an matan kai sakan talatin ma maka saba ba da yadda na dan taba dana wan ai kaji na ji ka faɗa ta ta gaya an kira ambulance eh oh, shine shine a gida yake ji ana cewa wannan ina ga ya sha za ki iya bacci <laughs> sai haka yake akwai wani dan mm. gajeren labari ah, mai taken borin kunya mm. wai abin nan ne almajiri ne mm. a sai je bara mm. da ya je bara ma kuma sai je bara gidan karuwai to kawai sai ga malamin su ya fito daga ɗakin wata to malamin nan kuma to ya rasa me zai da ya ga almajirai sa jiki to malamin me zai eh a to ba wasu abin da ya kai mala <laughs> almajiri dai ya gaishe ya fito a ɗaki eh. kawai sai wani azanci ya zo masa ce ce kai alhamdulillah ce eh, alhamdulillah da bora ta karɓi musulunci ah, jama'a kenan <laughs> wai wai boka ya buga kasa ta ce zai mutu gobe ce karya kasa <laughs> to da to tun da ka bani guntu bari dan baka wani dan guntu haga Mm. <laughs> shi ma wannan na su rage na dinga dariya kamar zan faɗa yi mm. wai eh, saniyar dan fulani dangi na mm. ba lafiya ya ce to Allah ka ba ta lafiya tana warkewa zan yi azumi kamar guda 29 zuwa 30 mm. saboda in gode maka Allah mm. Na, kawai ya sani yaku bayan kwana biyu ta ji sauke ce a to bari in cika alƙawari mm. Na fulani kawai sai ya ɗauki azumi tiryan tiryan sai da ya 29 gobe zai yi na 30 sai jikin saniya ya tashi ranar 29 nan da ya. saniya washe gari kafin ya dauna 30 ta ce gagarin kuna Mm. ta wuce ta mace Mm. dan fulani shi a a a a aradu a azumin bana <laughs> wato azumin bana in ya zo ba zai ba kenan ba eh, za a yi kakara a can <laughs> na ce to an yi mai talatin ne fa aka ce wai ya yi ce an yi mai talatin ne sai ya yi guda daya kawai sai ya ƙara guda ɗaya kai guda ɗaya kawai mm, mm, wato ya riga ya azumin sa <laughs> ya azumin sa kawai shortcut ke wanda shi ne shortcut ɗin ka. Mm. akwai wani labari kuma wanda eh. uh, umaru sa'idu coach naga ya buga cikin mm. uh, shafa abu huce na whatsapp aka ce wannan wai maye ne ko rainin wayo taken labarin kenan aka ce wata rana ne masu patrol sun fita aiki da dare misalin karfe 1 na dare sai suka mm. iska wani dan maye mm. ya sha ya bugu yana tafiya da kyar sai suka tare suka tambaye shi wai suka ce daga ina sai ya ce daga gida sai suka ce to ina za ka je haka sai ya ce zai je gidan rediyo ne sai suka ce a ah, me za ka je ka yi a gidan rediyo yawa a gidan rediyon bayan kuma duk su ma sun tashi an rufe. Oh, to tunda ka san irin kasashen mu dama yawanci sha biyun dare. Sha biyun dare an riga an tashi balle karfe daya. Eh. ne buɗan bakinsa kawai shi ne sai ya ce musu ai dama ba ku sani ba ai ni ne mai yin shu shu shu shu din na gidan rediyo. <laughs> <laughs> Ba ba rediyon take shu ba ba inji ba. <laughs> To shi kenan aka ɗauka aiki ya dinga shu. Eh wato waɗancan sun riga sun gama zurutu sun tashi eh, wannan shushu da ake ji din na eh to shine yake wannan shushu shushu da ɗan sanda yace to akai baka je da wuri ba inda suna kullewa zaka fara shudin eh. to zuwa yake shudin ce nan a can <laughs> tunda baka yi sama da baka yi sama yace kai ma yiwa under arrest kai latti eh shi ke <laughs> haka ne eh ya <laughs> Allah ya ya kamata mu dasa aya nan saboda lokaci ya fara kawo jiki ba gaskiya gaskiya mala ira ta iya waka hmm. wallahi ta iya kwarai da gaske kwaya tana ɗaya daga cikin zabiyoyin kasar Ethiopia baki daya kafin rasuwarta Allah hmm, haka ne rayuwar kenan da rayuwa haka take hmm. kwarai da gaske kuwa masu sauraro sai in Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu dauke da wani sabon shirin a madadin Usman Kabara Ahmad Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.